من العبادات أيوة وكل فاسد من العبادات جاء بالله الفاسد من العبادات أكيد بهذا ده أظن دي كفاسد أكيد هذه الصلاة فاسدة مثلا والعقول فؤاد بنت هذا غير مفاتن فإنه محرم وحرام لأن ذلك من تعدي حدود الله يقولون هنا بكتن كيف ترضو كل سن الله سودا أن يعبد دع الله يتشيب عنه واتخاذ آياته قدوة يقوم رقم آيوين ساحبه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم يا إنكار هو الذي أشرت أن تكون شرطا شرطا لباب شيء أكثر من لساق الله قوله هو كل فاسد من العبادات والشروط والشروط فإنه محرم لذلك تبكى ودر أبدا لا لا تنا إبادة كون تنكي كون شرطي حرام حرام من أي شيء هذه قاعدة مهمة ما أن قاعدة مهمة كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد قاعدة إذا كنت duk abin da yake fasidi haramun amma ba kowane haramun bane إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شروطه المختصة domin haramcin yana koma zuwa shi asalin abu ko kuma wani sharaɗanta to me yakan ka'ida take nufi na cewa kowane abu kafiri haramun amma ba kowane fatin da yake zama haramun shi ne ce fa matsalan bai kula faras haramun misalin duk cinikin da yake akwai garari a in ma jahala in ma adamul kudurar da ala tsari duk wannan garari da annahu fatin domin fatin wa bai ulhamdu fil baban kamar cikin sayar da abin ciki saniya tana da ciki ku yi cinikin ɗan cikin ta ko a kinkiya tana da ciki ku yi kaga wannan bai ulgara ne to da baka san namiji ko mace za a haifa za ka zo da rai ko ba za ka zo da rai haramu shi asalin sa haramu wal bai'u bima fi yadi min darahim da kuma in sayar da abin da yake hannuna na dirhami istaraitu min ka hadi sil'a ba kuɗi a hannuna in ce na ce wannan kayan a wajen sa bima fi yadi min da abin da yake hannuna ban baka kuɗin ba haramu da annahu gararun fa huwa majhul to da baka san ko nawa ba kawai in jinka kuɗi ce wannan dirhamin da suke hannuna na ce wannan littafin naka ka ce na sayar ma ba ai baka san nawa ne ba akwai jahala kaga akwai garar haramun li annahu gararun fa huwa majhul to da dukkan waɗannan abubuwan da muka faɗa na biyu in ma bai ulhamdu fi fadl dabba wa in ma bai ulshay wa anta fi yadika zarahim wa la yadri kam bai san ne ba to ka zo nan haramun ne saboda akwai jahala wal bai'u ba'da nida'il juma'a kan haramun haka ciniki bayan an kira sallar juma'a ta bi haramun da Allah ku fasu idan kullu fasidin fa huwa muharram dukkan waɗannan abubuwan ka da dukkan su haramun وليس كل محرم فاسدا فهذه قاعدة مهمة أما بقوة حرام بني كذا وفاسد ومن أجل في يزمن فهمتها وإن جزم زما حرام لأنه فاسد كل فاسد حرام to menene kuma gabar da nuna cewa ba kowane haramun bane ba kuma yake fata wa naziru fi sahara haka a cikin tsarki kullu najisin muharram duk abin da yake najasa ne haramun ne a yi amfani da shi Wale ta kullu muharramun najasa amma ba duk abin da aka haramta ba najasa ne kaga kowane abin da aka ce najasa ne haramun ne fitsari tashi menene duk najasa ne amma ba kowane haramun ba ne najasa ne yanzu idan aka ce kare ko kuma aka samu wani abu aka samu wani abu wanda aka ce amfani da giya haramun haramun saboda jinta kaga giya amfani da ita haramun shin in ta zuban ma jikin sai ka wanke ko baka wanke ba ka wannan ko baka wanke ba kai sallah sallah ka tayi to shi yasa yake walaita kullu muharramun najasa ba duk abin da aka haramta jinta ba walaita kullu yake wa kullu نقول fa huwa muharram walaita kullu muharramun محرم فاسدا فالبيع بعد nida'i الجمعة الثانية Wani ijara ciniki bayan kiran sallah na biyu ko kuma haya bayan kiran sallah na haru na nara annahu ghayra sahih haramun ne domin bai inganta ba walakin ba'du ummat ulama ya kula innahu sahih lakinnahu asim sai dai wasu malamai suka ce sai eh, ya inganta amma ba za a ce mutum wanda ya yi ya yi abin da ya aikata din ya inganta amma wanda ya yi zunubi kaga haramun amma kuma ya tarattabu alaihi da asar cinikin ya yi sai dai ya ɗauki ciniki a matsayin haramun wal bai fil masjid ba'd duk ulama yaquluna innahu sahih lakin qatil kaga ciniki ai asalin ciniki a masallaci haramun ne a hukuncinsa to in an riga a yi sai wasu malamai suka ce ya yi cinikin amma sun samu an wani kaga ashe wannan yake nuna asalin sa haramun ne amma da aka yi bai zama kuma a bata shi ba haramun ne ba za a warware ba sai dai a ce wanda suka yi sun saba Allah a ra'ayin malami kuma shi ne mafi inganci yace talaqin rukuban karan mahaya wanda ake ci a tare ne salatin ba sawa'un a aka suke ko a haɗe galiban da yake doki ake hawa da rakuri a kawo kaya sai aka ce salatin ba amma a hausa sunan ka tare a kasuwa ka fita wajen kasuwa ka tare wanda suke kawo kaya wake gyaɗa kaji gaji, ka saya ka zo kasuwa ka saya shine salatin ba shira minhum da saya daga wajen haramun haramun ne wani bai'u amma idan an yi silikin ya inganta da annar rasul sallahu alaihi wasallam qala idza ata sayyidu as-suq fa huwa bil domin manzo Allah ya ce in ka je kai wannan bai baikon abin nan sai kai siliki ta gama to in mai wajen ya zo kasuwa ya taya ya ga ka bugan hanci yana da zaɓi ya ce ya fata a yi cinikin ya yi shi sa aka ba da ni ne da kasuwa sai na fita jaji sai na ga yan fulani da suke shigo da wake ai su ba su san irin su ba duk abin da na saya ba su sani ba sai na saya shi yasa manzo Allah ma ya hana duk in zo kasuwa in tsara amma da suka zo kasuwa suka gane ai ɗari biyu ne kwano ni na saya ɗari dai dai to suna da zaɓi ne su zo su kai ba mu wancan ba mu saya ba قال العلماء ولا خيرات سيارة إلا بعد تمام البيت ko ba za a yi zaki ba sai ciniki ya cika dan aka ba shi ziyari da nake yakin yayi sabon Allah lakin ya qabil an yaqul bi fadadin ya cewa inna ziyara kuna ziyaru al-asr aiki in imani wannan zabi din zabi ne wajen zartar da shi da kokori da zartar in ba bi tasarruf yana daga cikin babi na me tasarruf ne tasarruf akwai wani abu da ake cewa bai'ul fuduri a shari'a shine jirgin wanda ya yi karanci wanda ya taimako ni ne yanzu mai ba da wuri dan taimako ne ni ne yanzu ga gidanka ka bari ka yi tafiyarka ba a kan labarin ba gidan ya ɗauko lalacewa in na ƙyale gidan ya zube in ka da hau ka iska fili da bi dubu ɗari hudu ba amma yana in na sayar zai yi dubu ɗari takwas to sai na sai ga ma dubu ɗari takwas na ajiye ma kuɗi kana zuwa na ce da gidanka ya zube zama fili ka zo ka sayar da filin ɗari hudu sai na sayar ma na baka ɗari takwas yanzu dan yanzu ka iya samun wani gida ka saya da ɗari takwas to wannan shine sai sai to malamai shi ya inda ya yi kaga na sai da abin da ba nawa ba amma tafaddula dan in taimake ka wannan shine bai'ul walaita min bai'ul khiyar ba'da siha sai kuma aka ce wannan bai'ul buduli din idan mutum ya zo yana da khiyar to shi ma wannan kamar bai'ul buduli ne suka ce wancan khiyar din da aka ba wanda ya talakkin rukuban wanda suke ganin haramun ne ma su rike sai an fata suka ce dan an ba da za'i wannan zai yi rikin ya inganta domin wancan a ingantaccen ciniki ne bai'ul buduli amma aka ba shi khiyar ne ya zo wala kulli Ali laysa hada mawdu'un muqat wannan magana take ce ne ta ba usulul fiqh bane المهم أن نقول ودي أبو جلام كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسد كو زام كل وانا حرام فاسد dukkan wani fasid haramun ne ba kowane haramun yake fasid ba hana kanat al-uqud da al-ibadat al ya harama? to saboda ciniki da ibadoji suka zama haramun wanda suka aljawabu annaha haramun bin wujuhi suna da haramci saboda fasoshi guda biyu awwalan na farko da anna zalika min sha'ani hududallah domin ƙetare hukuncin Allah domin bai zama fasili ba sanda kake aikata wani sharadi da Allah ya ce a shar'anta kake والحقيقة الذي يمارس a حرمه الله من العبادات أو المعاملات ko shakka a hakika duk wanda ya yi aiki da wani abu na ثانيا na'am fa salatu qabla al-waqti qulna innaha fasida sallah kafin lokaci muka ce matacciya ce falau sallah ahadun qabla al-waqti la kana muta'ayyi muta'addiyan li hududillah azza wa jalla duk wanda ya sallah kafin lokaci ya ce tsare iyaka dan ba lokacin ba kai ثانيا واتخاذ آياته هزوا saboda mun kace yin rikon ayoyin Allah ne da izgilanci wal haqiqa yace annal ladhi yumarisu shay'an haramahu Allah da wani abu na ibada wanda Allah da Allah ya haramta wa huwa kuma cewa a ne istahza istahza kamar kamar yayi izgili da Allah لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله kamar ya yi tsarki Allah da wani abu wanda ya tabbatar Allah madaukakin sarki baya tabbatar fa idza alinta anna Allah harrama hadha shay in ka san Allah ya haramta abu wa anna taqarrubuka ila Allah bi taqarrubun fahih kuma kusantar Allah da wannan abin taqarrubi ne kusanta ce wadda take fatacciya kuma taqarrabta ila sannan ka je ka nemi ka kusanci Allah da wannan abun fa hada nau'un istihza wannan izgilanci ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليس في كتاب الله manana ya yi inkarin duk wanda ya sharɗanta wani sharafi wanda wannan sharafin ba a cikin littafin Allah yake ba qala ta'ala wa ma balu aqwamu me ya damu mutane ne yashtarituna shurutan suke sharɗanta sharadai laifin fi kitabillah ba abinda Allah ya sharɗanta ba wa qala ma kana min shurutin laysa fi kitabillah fa huwa batil duk wani abu da aka shar'anta wanda baya cikin littafin Allah to wannan bata ne walau kana mi'atu shartin ko da sharadi ɗari qada'ullah bi aqar hukuncin Allah shi ya fi cancanta a cika wa shurut Allah ya auka Allah abin ya shi ya fi ƙarfi wa innamal wala liman shi wala'i na bawa to yana zuwa ga wanda ya a ɗanta ba ba zan ƴanta bawa na ba a ce wala'in sai yana wancan a wala'in ni yana da wani in muka shar'anta aka sharɗanta min kenan zan ƴanta ta amma wulayanta tana wajen wannan to wannan shine sharrafa sharfan laita fi kitabillah na sharɗanta wani sharaɗi wanda baya cikin lissafin Allah kuma wa huwa baqin don haka ba za a kula da wannan sharafin ba wala addi tana nan a matsayina ni wanda na wanda na na ɗan tasa sai mu tsaya nan gobe muka zo sati ne zuwa mu tashi wani fasi wani fasi bi ma'ana wahid illa fi mawdu'ain insha Allah an gane nan wannan ya iya baka tunda mun fara shi da farko